Wata babbar kotu a Jos jihar Filato ta dakatar da gwamnatin jihar daga yin yarjejeniya da bankin Jais don gina babbar kasuwar Jos. Alƙalin kotun mai shari'a PS Gang shine ne yanke hukuncin bisa ƙarar da mamba mai wakiltar Jos ta kudu da Jos ta gabas a Majalisar Wakilan Najeriya, Honorable Musa Bagos ya shigar da ƙara inda ya ƙalubalanci gwamnan jihar Plateau Simon Lalong da kwamishinan shari'a a jihar kan su na yin yarjejeniya da bankin Jais don gina kasuwar Jos da aka fi sani da Terminus Market da ta ƙone tun shekaru ishirin da ta gabata. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjan, ya ce ba su ji daɗin hukuncin kotun ba. Wannan bai mana daɗi ba domin mu a gurinmu a gwamnatance wannan ci baya ne, domin abin zai kama mutane ci gaba kotu ta dakatar da shi, amma kuma masu bin doka ne, amma kuma kotun bata hana mu ɗaukaka kara ba. Kenan za ku ɗaukaka kara kenan. Eh, tabbas wannan ba dokan da ta namu mu yi haka. Eh, kuma yadda nake magana gwamnati za ta ɗaukaka kara domin lokacin da kasuwan nan tana nan hatta ma ita gwamnati karan kanta tana bashi gun kasuwan ne idan matsaloli suka dami ta su iya biya albashi. menene ka ga al'umman jihar plateau su kwantar da hankulansu eh, kuma abin da gwamnati za ta yi ba za mu taba yi abin da zai zalunce jama'a ba idan muka kai inda abin ya fi karfinmu eh, kuma aka ce aka dakatar da maganar gaba daya kwata-kwatanta to ba abin da za mu yi sai dai kawai mu hakura Tun bayan da batun gina kasuwan ya janyo cece kuce tsakanin wasu al'ummar jihar ne, gwamnati ta umarci 'yan majalisar dokokin jihar da su koma yankunansu su tattauna da al'umma don jin ra'ayoyinsu kan gina kasuwar. Ƙoƙarin ji daga bakin Musa Bagos kan dalilansa na shiga kotu bai samu ba saboda har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai amsa min saƙon da na aike masa ba. To sai dai wasu al'ummar jihar sun yi ƙorafin cewa gwamnati bata yi cikakken wayar da kai kan abin da yarjejeniyar ta ƙunsa ba. Sannan shekaru arba'in da bankin Ja'is za ta yi don gudanar da harkokin kasuwan kafin miƙa wa gwamnatin jihar sun yi yawa. Sai kuma batun kason rumfunar kasuwar inda bankin Ja'is za ta ɗauki kashi sittin ita ko gwamnati gwamnatin jihar Filato ta ɗauki kashe arba'in wanda bai yi wa wasu al'ummar jihar daɗi ba. Ɗan majalisar dokokin jihar Filato da ke wakiltar Jos ta Arewan Arewa Ibrahim Baba Hassan ya yi ƙarin haske kan lamarin. a matsayina na wakili na je na shawarta da mutanen da suka tura ni house of assembly wato wanda suka ce zon wakilci su nan kuma duka sun ansa suna bukatan wannan to haka yanzu matsayina kenan ina tare da gina kasuwa a lokaci ne zo gashi ana dab da siyasa yi wasu an riga an shigo da siyasa an shigo da kabilanci an shigo da maganan addini ma cikin wannan kasuwa to amma ni abin da na sani shine yadda Allah ya sa kasuwan aka kona ta in ka duba dan kasuwan da yake a jinin mutum yake ba kasuwan ai kasuwancin na tafiya ba abin da ya rasa saboda haka hakuri za a yi an yi shekara ashirin da ɗaya ba kasuwa Allah kuma yana ciyar da mutane ko ba kaso da aka su tsaya in Allah da kasuwa zai gyaru lokaci ne kaɗai zai bayyana ko za a gina kasuwar ko a'a Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya